Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau talata 19 ga watan Nuwamba 2019 ga kadin labarin. Masu sarrafawa da masu sauyawa na tattaunawa a nan yame dauke da gurin samun mafita mai ɗorewa ga batun kwalaye a Nijar za ku ji cikin bayani a cikin shirin. Ganin fuskantar taɓarɓarewar tsaro a yankin Sahel shugaban ƙasar Senegal Macky Sall na ganin cewar mu yi tambaya kan aiwatawar da muke kuma mu binciki kyaukyawar da ke iya yiwuwa domin ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a nafiyar Afirka. Muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. Kaman kowace ranar Talata na shirin kyautata rayuwa yau za mu batun dalilan da ke haddasa cutar anemi ga mace mai juna biyu da yanayin ciyarwa da za ta yi don kaucewa cutar. "Barka barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani sai ku ku sha labarun dalla-dalla. A samu mafita mai ɗorewa ga sarrafa kwali sanya kaya a ƙasar Nijar. gurin wani zaman taron karawa juna ilimi da ya gudana a wani barbali don yin raskonar ƙididdigar nazarin ga samun mafuta kan lamarin kwalin kumshewa samun shi ya zama ɗorare a yau aka gudanar da shi a nan yame ƙungiya mai zaman kanta je Great Niger ta shirya da shi a ƙarƙashin lemar furojen bunƙasar da kayan abinci da aka wa juyin sarrafawa fufat. Rakiya Rimi fasara muna bayanin da Madam Georgia Pianelli shugabar wanje Great Niger ta yi. Euh, Alama ya euh, zo da sauri na mahimmancin manufan kwali tunda matsaloli ne da dukkan masu euh, aikin hannu dukkan masu sarrafe-sarrafe ke fuskanta hadda ma mabukatan kasar Nijar. Ra'ayin shine na neman mafita mai kyau don bunƙasar da tsarin aiki da kwali a Nijar. Taron zai ba wa dukkan mahalarta taron damar tattaunawa muna fatan an samu sakamako mai kyau kuma mashawarcin zai yi aiki mai kyau da shi musamman ma da ra'ayoyin kowa. A cikin wata maharar tattaunawa gaban 'yan jarida wada yara suka jagoranta ga fadakarwar ranar Litinin a nan Yame, shugaban gwamnatin ƙasar Nijar ya ƙara jaddadawa kuma ya rataba hannu bisa ga ɗaukar alkawalin gwamnatin Nijar na zartar da yarjejeniya mai alaƙa da 'yancin yara. Albarkacin wannan sabgar Birji Rafini ya bayyana cewar zan nanata. Mun ɗaukan ma yara Nijar alkawali kamar haka, muna jaddada cika alkawalin da muka ɗauka, insha Allahu, ga mutuntawa da karewar 'yanci da kuma ƙa'idodin da aka zayyana a cikin yarjejeniyar kuma da ƙididdigewa da ɗaukar matakai na gari masu ingantuwa da za su ɓullo kamin ƙarshen wa'adin dangance da aiwatawar gaba ɗaya. Haka wata sanarwar UNICEF da ke Niger ta zayyana sabgar ta gudana ne a jajibir ɗin sallacewar alkawalin da shugabannin duniya suka ɗauka 20 ga watan Nuwamba 1988 zuwa ga yara akan amincewa da yarjejeniyar 'yancin yaran da ƙasar Nijar ta lamunta da ita a shekara 1990. Yara ɗari da biyu ɗiyan 'yan gudun hijira da suka fito daga Najeriya da ke cikin sansanin gidan kaka kwamin ɗin shadakwari jihar Maraɗi sun samu shiga ɗaukar darasi a makarantar garin a cewar inspektan firamarin za su ci gaba da ɗaukar yaran a cikin makarantar har ya zuwa wato watan Januwari mai zuwa. Za mu ƙoƙarin girka cuɗanya tsakanin su da yaran ƙasar Nijar ba tare da wata wariya ba a faɗar Mamman Motari ɗan Turai. a firarsa da wakilinmu Mohamed Mamman. Ɗalibai 133 gare mu a cikin wagga makarantar dukansu 'yan asalin garin ne. Mun ɗau 200 wanda ke cikin sansanin 'yan gudun hijira. Yau mun zo sabgar shigar su makaranta. Kowane yaro ya samu kumshin kayan darussansa. An sa shi ajin da zai yi. SCR ya tallafa da ginin kalasoshi da kayan ɗaukar darussa. Kuma yana wayar da kan al'ummomin don a samu kyakkyawar mu'amala mun tada da girka kyakkyawar cuɗanya tsakanin su ba tare da wariya ba ba tare da wani bambanci ba muna wani aiki kawo daidaito na jansi a cikin ajin sai e. ina ganin komi zai tafiya yadda ya kamata muna nan muna ɗauka har zuwa ƙarshen watan january 2020 insha Allah. insha allahu. Aikin lissafa ma'aikatan gwamnati ɗaliban jami'a masu alawus da masu samun taimakon jinƙai da gwamnati ke yi wanda suka yi ritaya da gwamnatin Nijar ke biya lissahin tun 28 ga watan Oktoba ya soma a shimfidar ƙasa baki ɗaya. Ana yin sani ba wai don gwamnati ya ƙwanƙwalo haƙƙinsa ba ne kawai, ta hakan kuma wato kowane ne zai iya cin ribarsa bayanin da shugaban tsarin furojen ya yi kenan ranar asabar anan yame bari mu saurari abdulrazak abani Kun yi rubuta kanku so biyu so uku ko so hudu so guda ne za ku fitowa dalilin amfani da zamani. Tun ranar 28 ga watan Oktoba kamfanin Supertech yake ɗaukar ma'aikatan gwamnati ɗalibai da masu ritaya na birnin Yamai. Ina so tabbatar ma kowa wannan aiki ba kwalliya ba ce gwamnati ce shugaba mai biya gwamnati na da hurumin yancin da aikatawa da sa ido. Ina tabbatar muku da wannan aiki ba wai kawai a sa gwamnati bisa yancinsa ba ne idan an ka ɗauki ɓangaren rayuwar aiki ba ɓoyo ba ne kowa ya sai sani idan kuka bar aikin gwamnati za ku ɗaukar kuɗin ritaya na farko matsala ce kuma ƙara matsayi na kai tsaye akwai matsala akwai abubuwa da aka gano ina ganin kowa da kowa sun gane muhimmancin aikin kowane ba da gudunmuwa domin a ƙarshe a samu ci nasara don a samu alƙalumma da suka dace ta yadda za a yi tasawira mai kyau da ta ƙumshi ma'aikatan gwamnati. a rike da cewar wannan lisan samfarin biometric da zai shafi wato kimanin mutum dubu ɗari biyar bankin duniya ce ta zuba jarin gudanar da shi kuma zai kammala shida ga watan maris da 2020 me yasa duk da kasancewar ɗumbin sojojin ƙasa da ƙasa halin yanayin tsaro ke ta taɓarɓarewa a yankin sahel tambayar da shugaba Maki Sall ya saka kenan jiya a zaman babban taron Dakar bisa ga zaman lahiya da batun tsaro a nafiyar Afirka. A ganin shugaban kasar Senegal ɗin ya waje ba a yi tambaya aiwatarwar da ake yi da kuma bincike kyaukyawa da ta dace domin ƙarfafa wato zaman lafiyar da kuma tsaro. Ga kalamin da kaka duka da ya halarci taron ya naɗo mana. en Afrique ou hors du continent. A Afirka ko wajen nahiyar muna cikin barazana wajibi ne gare mu mu tabbatar da zaman lafiya kuma domin tabbatar da zaman lafiya to sai an maido ta game da abin da ya shafi yankin Sahel daya daga cikin kalubulolin ƙasa da ƙasa a wannan lokaci ta hanyar wannan take da aka rike a karo na shida na muhawara ya shawarta tambayar mu da kuma binciken hanyoyin kyautatawa masu yiwuwa ta yadda za a karfafa karfin taugin zaman lafiya da tsaro a Afirka me yasa duk da kasancewar dakarun zaman lafiya bangaren ƙasa da ƙasa sosai matsalar na ci gaba da lalacewa a yankin sahel kusan sojoji dubu uku ne suke kasashen mu kuma wasu tsirarrun mutane suke garkuwa da mu akwai matsala ina ne matsalar take ita ce muke son mu gano Wani sabon hari da 'yan jihadi suka aikata ya haddasa mutuwar sojojin kasar Mali 24 a ranar Litinin gabashin kasar Malin haka harabar sojojin ta kasar Mali ta faɗa kamfanin dilancin labaru na Faransa AFP yana nata 'yan ta'addan su ma sun rasa mutanensu goma sha bakwai da aka kashe a fafutukar da aka yi a ranar Litinin ɗin kuma wajen mutum ɗari da ake shaku a kansu an kama su a zayyanawar harabar sojojin da aka wallafa bisa shafin yanar gizo. Maradi jihar da za ta karbi kwambalar kokowar neman takobi na ƙasa aji na 41 tun ranar Juma'a aka sa aka san 'yan kokowar da za su wakilci jihar halin wato takamaimai da ya bullo a kan wannan shine tsohon sarki umaru ali mai lakanin suna bindigau baya cikin tawagar 'yan kokowar jihar maradi da za ta wakilce ta don ya ɗauki ratayarsa cikin halin mutunci a cewar daraktan jiha na wasannin motsa jiki a maradi wakilinmu muhammad mamman ya mashi tambaya ga amsar da ya bayar. Mun samu 'yan kokowa fiye da na shekarar bara muna ganin za su wakilci jihar Maradi cikin bajinta idan kuka ce matasa ne kenan suna da makoma mai kyau da kyau sosai ba za su iya kera dan kokowa ba nan take. Dan kokowa neman takobi ya kamata ya yi shekara uku shekara biyar domin ya gano dukkan dubarun kokowa domin ya zama sarkin kokowa. Mun zaɓi waɗannan matasa domin suna da babban jiki. Umaru bindigau bana ba ɗauke shi ba domin ya kamata mu kare darajar bindigau. maradu shine ɗan kokowa mafi tsofa a cikin ƙasa ya yi wa yankin maradu komi idan kuma bai yi hattara ba zai iya zama kamar sauran ɗan kokowa yaya za a ce sarkinmu kullum yara sai sun kada shi. Chaque fois se fait Dangance da tankaɗe da rairayen da ake yi na kofin ƙwallon kafa kan Cameroon 2021 na ƙasashen Afirka, tawagar ƙwallon kafa ta niger Mena yau da marice za ta fafata da tawagar ƙasar Madagascar a nan yame ko kaka kocin Mena ke ganin wato wannan karon bari mu saurari kocin jan gi Walem Mamman Ada Fassara muji. Tuni karawa a gida za ta taimakawa ga aza wani ginshikin da aka kafa cikin ɗan lokaci kalilan cikin aikin da aka yi na farko ko da a Cote d'Ivoire ne mun yi wasa ta yabo amma ba ma zaunawa cewa mun rasa cin wasar mu masu nema ne mun san mu guda ne an yi neman raga sosai amma tuni mu ka musu matsala domin mu sami zarafin samun maki uku shine burin namu mu sa musu lamba domin wasan a gida ne. ne ina fatan mutane za su ba mu goyon baya domin sun yi mamaki da yadda muka yi a cote d'ivoire amma bai isa ina ga muku akwai maki uku dole ne mu kasance masu tunani tura su yin kuskure wasa ce mai gare mu koda a cote d'ivoire sauraron shirye shiryen istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma kai tsaye rahoton na musamman a ƙasar Nijar rabin mata masu juna biyu sun kasance masu ɗauke da cutar anemi domin samun cikakken bayani Rahilatu Usmana ta firanta da Dr. Halima Jallo ga zubin firar tasu Hawa Usman da Rakiya Armi ɗauke da fasara. Me ake nufi da rashin jini kuma me ke haddasa shi ga mace mai juna biyu? Rashin isassar cimaka da rashin sinadarin fer babu jini isasshe ya kamata a yi bincike a gano dalilan rashin jinin. Akwai cututtuka da ke haddasa rashin jinin kamar su babban tari matsalar lumhashi da sauransu. Wannan na iya sa rashin jini ko kuma cutar sanyin kashi wadda a da ba mu santa ba amma yanzu ta zama ruwan dare. Wannan na sa mace mai ciki rashin jini dalilin akasin da ake samu a bangaren lumfashi. Da zarar mace ta samu ciki matsalar ke bullowa tunda ya kamata ta samu abinci sosai wanda zai amfani jinjirin da ke cikin nata. Shin masassarar cizon sauro na iya haddasa rashin jini ga mace mai juna biyu? Wannan gaskiya ne, masassarar cizon sauro ita kanta na sa rashin jini, amma ana iya shawo kanta saboda tana rage kuzarin jiki kuma tana kawo cikas ga mace mai juna biyu. Sannan tana iya sa mai ciki ta yi bari ko kuma ta haihi bakwai ne. Yawan zub da jini bayan mace ta yi bari na haddasa rashin jini. Yaya ake magance rashin jini? In rashin jinin ya danganta da abinci, ya kamata mace ta rinka cin abinci sosai. Muna ba ta shawarar ta rinka shan miyar kuka, in kuma babban asibiti ne sai a mata ƙarin ruwa mai kumshe da sinadaran da za su daidai da jikinta. Banda abincin, shin akwai wata hanya da ya kamata a bi? Akwai magunguna da dama kamar su sinadarin fer na ƙarin jini da mace ke iya sha a gida ko kuma siro saboda wasu matan ba sa iya shan ƙwayoyi. In ba a magance rashin jinin nan ba, wani irin illa gare shi ga uwa da ɗanta. In ba a yi magani ba mai ciki na iya rasuwa ko kuma ta yi bare. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan na amadadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan na Arlit mu mu ke sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.